ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ويقول إن إبراهيم كان يؤوذ بهما إسماعيل وإسحاق وكان إسماعيل هو الأكبر والأحلف ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر والحسن معه على المنبر إن ابني هذا سيد وسيسلك الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين فكما أن غالب الأنبياء كانوا من ذرية إسحاق فهكذا كان غالب السادة فهكذا كان غالب السادة الأئمة من ذرية حسين وكما أن خاتم الأنبياء الذي طبق أمره مشارك الأرض ومغاربها كان من ذرية إسماعيل وكذلك الخليفة الراشد المهدي الذي هو آخر الخلفاء يكون من ذرية الحسن وأيضا فإن من كان ابن سنتين كان في حكم الكتاب والسنة مستحقا أن يهجر عليه في بدنه ويهجر عليه في ماله حتى يبلغ ويونس منه الرشد فإنه يتيم وقد قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فمن لم يفوض الشريعة فمن لم تفوض الشريعة إليه أمر نفسه كيف تفوض إليه أمر الأمة وكيف يجوز أن يكون إماما على الأمة من لا يرى ولا يسمع له خبر مع أن الله لا يكلف العباد بطاعة من لا يقدرون على على الوصول إليه وله أربعمائة وأربعون سنة ينتظره من ينتظره وهو لم يخرج إذ لا وجود له وكيف لم يظهر لخواصه وأصحابه المأمونين عليه كما ظهر آباؤه وما الموجب لهذا الاكتفاء الشديد دون غيره من الآباء وما زال الأكلاء قديما وحديثا يضحكون ممن يثبت هذا ويؤلف دينه به حتى جعل الزنادقة هذا وأمثاله طريقا إلى الكده في البلة وتشبيه كل أهل الدين إذا كانوا يعتقدون مثل هذا لهذا قد اطلع أهل المعرفة على خلق كثير منافقين زنادقة يتسترون بإظهار هذا وأمثاله ليستميلوا قلوب قلوب وعقول الضعفاء وأهل الأهواء ودخل بسبب ذلك من الفساد ما الله به عليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله يصلح أمر هذه الأمة ويهديهم ويرشدهم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan darasi na bughyatul mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila al-iraq darasin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mabiya addinin shi'a da ke zaune a kasar iraq wannan shine darasinmu na arba'in da biyar a jerin gwanan darussanmu na wannan masallaci mai albarka wannan shine na ɗari da hamsin da tara kuma idan ba a manta ba matashiyar da ibnu taimiyya yake magana a kanta ta ce matashiyar almahadi da bambance-bambance ke tsakanin almahadi inda ahli sunna wal mahadi inda ashi'a al-rafida al-imamiyya al a shari'a. bambanci da ke tsakanin almahadi na gaskiya wanda sunna ta tabbata da shi wanda masu bin tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka yadda cewa gaskiya ne kuma akwai ranar bayyanarsa da kuma almahadi na ƙarya na boge wanda tatsuniya ne wanda ba a yi shi ba kuma ba za a yi shi ba a bambance-bambance wanda a yawancan satin ibn taimiyya da kuma bayanan da muka kara akan nashi ya koro wato bambanci da ke tsakaninsu cikin irin bayanin da ibn taimiyya ya kawo a wancan satin akwai magana sayyidina ali da yake cewa al-mahdi min walad ibn hada mahdi yana daga cikin ‘ya'yan ɗana wannan ya nuna al alhassan radiyallahu ta'ala anhuma wannan ruwaya wannan hadisi ta fuskar riwaya mun yi magana akan cewa ta fuskar ruwa bai tabbata ba a sai dai da dama daga cikin malaman sunna sun tafi akan cewa al-mahdi min waladil hasan ibn ali ibn abi talib daga ƴaƴan al-hasan sabanin abinda shi'a al-imamiyya suka tafi akai na cewa al-mahdi min waladil husayn mun faɗi kuma sirrin da ke karkashin wannan me yasa suka nace akan cewa daga ɗayan Husaini ne ba daga ɗayan Hassan ba kowa da ya san matsayin al Ibnu Ali a gurin su da kuma laifin da suke zargin yayi musu wanda ba za su manta ba domin abin da Alhassan Ibnu Ali yayi kusan ya rushe dukkan wata tatsuniya ta wannan addini ta wannan addini na Shi'a ya rutse dukkan wata da'awa da aka zo ana yi daga baya ko aka yi gabanin wannan ta maganar imama cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi wasici ko kuma Allah madaukakin sarki shi ya nada limaman nan goma sha biyu abinda sayyidina al-Hasan ibn Ali ya aikata na sauka daga kujerar khilafa bayan ta zo gare shi ya barta ga sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma wannan gaba daya ya rushe dukkan wannan tasuniya da abinda suke wato makalkalewa ko suke cika baki da shi to wannan babu shakka ba karamin wato kutufo ne ya yi musu ba sauraka ba za su manta da shi ba malam ya ce wa ƙaulu amirul mu'mini na sarihun fi annahu hasaniyun la husaini maganar sayyidina ali a fili take tana nuna cewa almahadi daga 'ya'yan hassan ne ba daga 'ya'yan husaini ba لأن الحسن والحسين مشبهان من بعض الوجوه بإسماعيل وإسحاق ده من حسن ده حسين توصف سكوكين سني كما توصف سكوكين سني كما ده النبي إسماعيل ده النبي إسحاق وإن لم يكونا نبيين ردك شوى صوبة النبا وابني وتبا سورة مطعين النبشي كما ريان ده النبي إسحاق ده النبي إسماعيل سكيدشي أما أكوي inda suke yin kama wali haza kana nabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu lahuma saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa alhassan da husaini أعيذكما بكلمات الله التامة من كل wahama wa ومن كل عين لامة ina nema muku tsarin Allah ina nema muku tsari da kalmomin Allah cikakku daga dukkan wani shaidan da dukkan wasu kwankwamai wa min kulle aini lama daga kuma dukkan wani mai kambun baka wa ya kulu sai kuma ya ce inda ibrahim kana yu'awwidhu bihi ma isma'ila wa ishaq annabi ibrahim yana nema wa ‘ya'yansa annabi Ismail da Ishaq ɗari da waɗannan kalmomi. Kaga anan ya yi koyi da annabi Ibrahim salam wajen nema wa Alhassan da Alhussein tsari da waɗannan kalmomi kamar yadda annabi Ibrahim salam ya rika nema wa ‘ya'yansa annabi Ishaq Ismail da annabi Ishaq tsari da waɗannan kalmomi. Mala ya ce wa kada Ismail huwa al'akbar wal ahlamu. Annabi Ismail shi ne wa, shi ne babba, kuma shi ne mafi haƙuri daga cikinsu su sube. Shi ne Allah maɗauki sarki ya sifanta da wannan sifa, fa bashar nahu bi gulamin halim. muka yi mata bushara bi gulamin halib da wani yaro wanda yake mai haƙuri mai juriya mai danniya wali hada kala nabi sallallahu alaihi wasallama wa huwa ya hubo alal mimbari wal hasanu ma'ahu alal mimbar in nabni hada sayyidun وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين سبو ده هكا ني النبي صلى الله عليه واله وسلم yana hudu ba akan mimbari ga kuma alhassanu jikansa tare da shi akan mimbari sai yake cewa inna ibni hadha sayyidun wannan dan nawa shugaba ne wa sayuslihu Allah bihi baina fi'atayn azimatayn min musulmi kuma da sannu Allah maɗaukakin sarki zai samar da sulhu ta hanyarsa ta hannunsa tsakanin wasu ƙungiyoyi guda biyu manya-manya na musulmi waɗanda suke wato suka samu saɓani a tsakaninsu har kullum muna cewa wannan hadisi shi ba ba karamin martani ne yake mayarwa ba ga waɗanda suke ainihin bin waccan hanya ta shi'a saboda gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo duka bangarorin biyu bangaren mutanen sham da bangaren mutanen iraq ya kirawo su musulmai su kuma suna da awar cewa wancan bangare na mutanen sham ba musulmi bane kafirai ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta a sayyidina al-hasan da cewa shugaba ne ba don komai ba saboda yana da juriya da hakuri a dalilin hakurinsa da juriya da kai zuciyarsa nesa har aka samu sulhu tsakaninsa da muawiya ibnu abi sufyan radiyallahu anhum jami'a inda a ce ya kafe ya taurare ya cije ya ce sai yi. to babu shakka da an ci gaba da zubar da jini kuma ba a san yadda al'amarin zai karke ba kamar yadda ya faru a lokacin mahaifinsa ali ibn abi talib da yaƙe-yaƙen da aka yi ta yi wanda suka haifar da asarar rayuka na musulmi masu yawa daga baya shi kansa sai na ali radiyallahu ta'ala anhu ya rika da na sanin shiga irin waɗannan yaƙe-yaƙe da ya haƙuri ya ƙyale haka nan aka zo lokacin al-husayn shi ma aka samu irin wannan kuma lokacin alhassan lokacin da bayan kashe mahaifinsa bayan shahadar mahaifinsa ali ibn abi talib babu wani wanda ya cancanci ya riƙe shugabanci na al'umma kamar shi saboda haka al'ummar musulmi ta zabe shi a matsayin ya ci gaba da zama khalifa na musulmi yana tare da dandazan sojoji waɗanda ba sa tsoron abin da zai kai ya komo waɗanda suke jiran ko ta kwana yana iya ainihin ya auka wa mutanen sham da waɗannan sojoji duk abin da zai faru ya faru domin tabbatar da mulkinsa domin tabbatar da kujerarsa yana iya yin haka kamar yadda amur ibn al'as lokacin da ya ga sayidina ali cikin rundunar ya ga sayidina hassan cikin rundunar sojojinsa zarata yake cewa inni la'araka ta'iba la tuwalli hatta taqtula aqranaha naga dandazan sojojin da ba za su bada baya ba har sai sun wato kashe abokan hamayyarsu sun kashe sa'anninsu wato waɗannan sojoji zarata da suke tare da Hassan inda za a kafsa tsakaninmu da su to babu shakka ba gudu ba ja da bayani sai sun ga ƙarshenmu. mu sai na mu'awiya lokacin sai yake cewa amr ibn al-as wanda al-hasan basri yake cewa kana wallahi khairar rajulai cikin su biyun shi shine mafi alkhairi a cikinsu yake cewa ai amr in katala haula'i haula wa haula'i haula malli bi umurin nas malli bi nisa'ihim malli bi dai'atihim yace ya amr idan yaki ya kaure tsakanin waɗannan da waɗannan waɗannan suka kashe waɗannan to ka gaya mun waye zai ji da al'amuran mutane waye zai ji da al'amarin mata waye zai ji da al'amarin dukiyarsu saboda haka sai ya aika wa alhassan mutane biyu daga cikin ƙuraishawa su ne abdurrahman ibn samura da abdullahi ibn amir ibn kurais ya ce su je su tattauna da shi akan a samar da sulhu tsakanin waɗannan ɓangarori biyu masu wanda ba su wato waɗanda babu fahimtar juna a tsakaninsu tsawon shekaru to bayan sun zauna sun tattauna alhassan ya nemi zaman cewa babu wani abin da zai biyo baya idan sulhun ya tabbata suka bashi zaman suka bashi wato alkawarin cewa babu abin da zai biyo baya ya amince da haka ya ce ya bar kujerarsa ta shugabanci ga mu'awiya ibnu abi sufiyan radiyallahu ta'ala anhu kaga babu shakka ya cancanci zama shugaba ashe shugabanci ba shine sai ka hau kujera sai ka zama kana bada umarni kana hanawa ba a'a kai abin da zai tabbatar da maslaha a cikin al'umma da zaman lafiya wannan shine hakikanin shugabanci ka zama mai kai zuciya nesa mai danna hushinka wanda ba za ka yi tasarrufi lokacin da kake cikin hushi ba wannan shine shugabanci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo al da cewa sayyidun shugaba ne ya kuma faɗi fa'idin faɗi dalilin da zai sa ya zama shugaba shine zai yi sulhu tsakanin ɓangarori biyu na musulmi waɗanda suke marasa fahimtar juna mala yace fa kama anna ghalibal anbiya kanu min zurriyati ishaq fakazalika kana ghalibu sadati al-a'imma min zurriyyati al kamar yadda ya zama mafiya yawaicin annabawa sun fito ne daga tsatsan daga zurriyar daga ‘ya'yan ishaq alaihi hakanan yawancin shugabannin limamai sun fito ne daga zuriyar alfusai wato idan ku duba annabawan banu isra'il suna tukewa ne nasabarsu zuwa ga yaqub alaihi salam wanda shine ma ake cewa isra'il din kullu ta'ami kana hillan li bani isra'il illa ma harrama israil ala nafsihi min qabl an tunzala at-taura sauraka isra'il shine annabi yaqub ya'yansa kuma sune banu isra'il da haka duk annabawan da suka fito a cikin wannan kabila sun biyo ne ta tsatsan yaqub shi kuma yaqub da yake ga annabi ishaq saboda ga galibin annabawa na banu isra'il ya'ya suke ga ishaq alaihi salam wa kama anna hakanan a imma a'imma na musulmi zaka samu galibi na ahlul baiti sun fito ne daga tsatsan al-husaini sun fito ne daga tsotsan Husaini kaga nan akwai kamancece ne yadda Ibn Taymiyyah yake so ya fito da ita tsakanin waɗannan mutane cewa kama anna khatamal anbiya alladhi tabbaqa amruhu masharik al-ardh wa magharibaha kana min zurriyyati Isma'il fakadhalika al-khalifatu rashid al-mahdi alladhi huwa akhiru al-khulafa yakunu min zurriyyati al kamar yadda cikamakin annabawa wanda al'amarinsa ya kara ɗe gabashin duniya da yammacinta hakanan zai kasance daga zurriyar Ismail alaihi salam shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda ya fito daga cikin fatsan gidan annabi Ismail to hakanan nan alkhalifatun rashid khalifa shiryayye al-mahdi wanda shi ma adalcinsa zai yalwaci kowa da kowa a ƙarshen zamani shi ma zai fito ne daga tsatsan zuriyar Hassan to wannan shine abinda ibnu taymiya yake wato ƙara bayani akan abinda ahlus sunna suka tafi akan su na cewa al-mahdi sayakunu min zurriyyati al-hasani fa huwa hasani la husaini wa aidan mala ya ci gaba da cewa hakanan fa inna man kana ibna sanatayn kana fi hukm al-kitab was sunnah mustahiqqan an yuhjar alayhi fi badanihi wa yuhjar alaihi fi malihi haka nan duk mutumin da yake dan shekara biyu ne yaro ne karami a hukuncin alkur'ani da sunna ya cancanta a yi masa hajaru wato a hana shi taba wato a hana shi sarrafa jikinsa kuma a hana shi sarrafa dukiyarsa wato kar a ba shi damar yayi abin da yake so sawa'un ga kansa ko kuma a cikin dukiyarsa wannan shine shari'ar littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin bai mallaki hankalinsa ba zai iya abin da zai cutar da shi a jikinsa kamar yadda zai iya cutar da dukiyarsa ya salwantar da ita ku don haka sai ya kasance shugabansa wa abin nan wasiyinsa ko karibinsa ko kuma wani wanda sultan shugaba ya dora a matsayin wakili a kansa shine zai kula da dukiyarsa ya kula da rayuwarsa wannan shine abin da aka sani a hukuncin musulunci to amma su abin da suke faɗa dangane da mahadinsu cewa tun yana karami tun yana karami kai tun yana ciki ma ya zama imam ne shugaba ne yana karatun ƙur'ani a cikin babarsa yana sallah yana sujada a cikin babarsa tana haiko shi ma da sujada ya faɗo da addu'a ya faɗo. cewa ya ubangiji ka cika min alkawarin da kai min alkawari Allahumma anjizli ma wa'adtani wai yana faduwa abin da ya roƙa kenan Allah ka cika min alkawarin da kai min to alkawarin da ya masa na shugabanci to cika masa wannan alkawarin yana dan jariri amma a matsayin imam yake a matsayin shugaba yake wanda ya saba wa abin da musulunci ya zo da shi na cewa yaro karami baya shugabantar kansa balle ya shugabanci wasu baya tasarrufi da ainihin taba dukiyarsa ta hanyar saye ko sayarwa ko kyauta sai da izinin ko kuma sai ta hanyar wasiyyansa wanda yake mai kula da al'amarinsa alkur'ani yake cewa mala yake cewa hatta ya buluga wa yu'nasa minhu rushd har sai ya balaga an ga cewa yayi hankali ko da ya balaga aka ga wani wuju-wuju ne haka kansa na rawa to bai kamata a sakar masa dukiyarsa ba sai an ga cewa yayi hankali ya san abin da yake masa ciwo to a lokacin sai a sakar masa dukiyarsa in an kan masa dukiyarsa irin wannan yanayi to ba a yi ba rike masa amana ba domin zai iya zuwa ya salwantar da ita ya lalata ta ya balbalta ta bayan yayi hankali kuma ya fahimci cewa an cuce shi dan me aka kyale shi abin da bai dace ba da dukiyarsa shi yasa alqur'ani yake cewa wabtalul yatama hatta idza balagu nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum ku gwada hankalin wato marayun da suke hannunku har sai idan sun kai lokacin da suka isa aure wato suka balaga idan kun hararo hankali tare da su kun ga sun yi hankali kun fahimci haka fadfawo ilaihim amwalahum to a lokacin sai ku ba su dukiyoyinsu amma gabanin wannan ku rike dukiyoyin ku ci gaba da juya dukiyoyin da yi musu kasuwanci a ciki da fitar musu da zakka lokacin ta yayi kada ku ba su dukiyoyinsu a wannan yanayi to kaga faman lam tufawwid shari'atu ilaihi amra nafsihi mutumin da shari'a ba ta fawwala masa al'amarin kansa ba kaifa tufawwidu ilaihi amra al'umma ta yaya shari'a za ta fawwala masa al'amarin al'umma duka domin abinda suke cewa dukkan wani wanda ya yarda da limaman su sha biyu dukkan wani wanda suka yarda musulmi ne to yana karkashin wannan imam tun daga haihuwarsa bal tun yana ciki bayan mutuwar alhassan askari to shi ne zai ci gaba da rike wannan matsayi kuma babu wani motsi ko faɗi tashi da za a yi sai bisa izininsa bal hatta fatawa ma sai an je an kai masa shi zai ba da fatawa alkur'ani ba zai zama hujja ba sai a doron fahimtarsa wato sai a yadda ya fahimta in babu shi to alkur'ani zai zama haka gashi dai amma ba yadda za a yi aiki da shi shine alhujja domin da ne za a fahimci alkur'ani to yana cikin irin wannan yanayi na yarinta amma an ba shi wannan matsayi yaya haka za ta yiwu idan aka duba doron nassin alkur'ani wanda ya hana yaro karami a bashi wato a bashi dukiyar sama ya, ya juya kai shi kan sama? yana karkashin mai kulawa da shi bai da iko ya fita nan da can sai da izinin wasiyinsa to ta yaya kuma za a dau al'umma gaba ɗaya ta koma ƙarƙashinsa? sa malai ce wa kaifa juzu an yakuna imaman al'umma man la yura wa la yusma'u lahu yaya mutumin da ba a ganin sa ba mai jin labarin sa kuma zai yiwu ya zama shine shugaba na wannan al'umma ya zama shine imam ba mai ganin sa ba mai jin duriyar sa tun lokacin da aka ce an haife shi fa ba wanda ya gansa ai kuna gaji a yadda muka fara kissar tun daga auren ita narjas ko sausan Sunayen nata a ce sausan a ce narjas wanda kun dai ji yadda kissar auren nata ya kasance kamar kissar dare dubu da ɗaya wanda a mafarki aka ganta aka gama tattaunawa da yayanta aka ba da ita duk a mafarki ba a san ta ba ba a san ina take ba ba a san har sai da ta zama baiwa ta fito ta shigo cikin bayi aka kata kasuwa a nan aka ba da takarda aka je aka so ta da haka ta zama matar alhassan eh, Ibnu ali al-askari wanda ba wanda ya sani cewa matarsa ce kuma ta ɗau ciki ba mai ganin cikin ba wanda ma yake ganin cikin kaga cikinsa ma ba gani ba balle a ce an ga cikinsa saboda haka akwai shi kenan har ta haife shi ba wanda ya gan shi sai wata mata da ake cewa hukaima ita ce kawai ta ke ganinsa ita ce mai kula da ita ita ce ta iya ganin shi ita ce ta gaya wa dukkan wani wanda ya yadda akwai ita wannan hukaima din ita ce ta gaya masa ta ce an yi shi an haife shi akwai shi wanda ta je ita ta gan shi tun yana ɗan ƙarami ɗan makonni amma gashi ne yana tsalle-tsallensa ta gan shi yana guje-guje kwanansa arba'in amma yana ta tsalle-tsalle yana guje-guje a cikin yi ta gan shi yana magana da fasaha da hikima da zalaka da azancin zai wato ba ta ma ji mutum mai fasaharsa ba sai mamaki suka ce ai su a imma haka suke su dan sati daya kamar dan kwana daya kamar dan shekara daya saboda kaga kwana 40 kamar shekara 40 kenan duk wannan labarin ita hukaima ita ta fito ta gaya wa mutane a yadda suka bada a cikin littafansu ba wai mu muka faɗa ba ita ce ta gaya wa mutane kuma aka karɓa aka yadda tare da cewa su a aƙidar su cewa babu wani wanda maganar take zama hujja sai ma'asumi ya kai maganar hukaima wacce ba ma'asumi ba ta zama hujja hujja ma akan abin da yake shine jigon kafuwar addinin gaba daya domin harkar imama da in ta rushe tufa fa gaba daya addinin ya rushe gaba ɗaya an gina ta ne akan imama imama imama imama ai wannan shine tushen abin da ya gina addinin annabi sallallahu alaihi wasallama ya nada sayyidina ali saboda Allah ya shi ya nada shi shi kuma ya faɗa wa sahabbai cewa ga ku amma aka zo aka yi masa kwace tun daga lokacin rikicin ya fara kaga wannan shine tushen addinin gaba ɗaya maganar imama imama imama imama to yanzu kan maganar imama din nan an zo an karɓi maganar wata mace wacce ba masumiya ba kuma an ci gaba da tafiya akan haka aka ce bayan ɗan lokaci kaɗan ya ɓuya duk da ruwayoyi sun zo daban-daban wanda suke nuna maka cewa mutanen da suke kirkirar ruwayoyin kowa baya tunanin abin da ɗan uwansa ya kirkira kowa baya tunanin wace ɗan ƙarya ce ɗan uwansa ya akan abin saboda haka in ya tashi zai yi ƙaryar da ta saba ta ɗan uwansa ƙarshe kuma sai a ga abubuwa sun zama ga sunan kala-kala wanda ya faɗi kaza wanda ya faɗi kaza ita kanta yaushe ne ma ya ɓoye a wasu ruwayon, a ce kwana uku da haifuwarsa ya ɓoye a wata ruwa su ce kwana bakwai a wata ruwa su ce kwana arba'in wanda idan aka duba littafin alghaiba na Atusi duk ya kawo waɗannan kamar yadda a wasu ruwayoyin wanda su suka fi shahara a gurinsu ko kuma shi suka rike daga ƙarshe suka watsar da sauran cewa bayan shekara biyar don sun ce bai ɓoye ba na'am dama a ɓoye yake ba wanda ya gan shi to amma suna cewa ya shiga algaibatul asugura bai ɓoye ba sai bayan shekara biyar da haihuwarsa bayan shekara biyar ɗin nan wato lokacin da mahaifinsa alhassan ibn ali al'askari askari ya mutu shekara ta 260 an haife shi 255 260 ya shiga algaibatul sugura to algaibatu sugura din nan kamar yadda yake a cikin littafin ikmaluddin na ibnu gagawai hulkummi algaibatu sugura din nan alka ba da lokaci a ce zai fito lokaci a ce zai fito nan da yan watanni aka da aka ce nan da yan shekaru nan da yan kwanaki nan da yan shekaru aka rika sa lokaci lokacin ya zo ya wuce bai fito ba aka ce nan da shekara saba'in zai fito shekara saba'in ta bai fito ba aka zo aka ce shekara ɗari da arba'in zai fito ɗari da arba'in ta zo ta wuce shuru kamar ka shafa kan tanki ba labari ƙarshe dai aka ce kawai sai sanda a gashi kai <laughs> ya guri sai rada a gashi a nan dabara ce ta a nutsar da mutane tun don saboda lokacin da aka yi maganar gaiba din nan a gaskiya kamar yadda su kansu suka faɗa al-tabrasi ya faɗa a tusi ya faɗa a cikin littafin al-ghaiba Annumani ya ka a cikin littafin al-ghaiba da sauran waɗanda suka rubuce rubuce akan wannan sun kawo cewa shi arfa sun samu rikicewa gaskiya saboda an ce limaman nan sha biyu ne kuma ga tsaron da za su fito sai limamin sha ɗaya zo ya mutu ba a gaɗansa ba to kaga magana ta zama wata daban kuma ina cikon na sha biyu saboda haka aka zauna aka rasa yadda za a yi aka shirya wannan karyar aka ce ai an yi cikin sa kuma bai wasa ce ta haife shi a koyi aka yi auren annabi ya daura auren waye waye waye a cikin a cikin buya ba a sani ba ta yi ciki ba a sani ba ba a ga cikin ba ta haihu ba a gan shi ba amma yana nan ya koyi to kuma aka zo batun fitowarsa to ya ɓoye yaushe za mu ganshi yaushe za mu ganshi kuma tun da an ɗauki addini gaba ɗaya an dunkule an cure an mulmule an danka masa shi ne wuka shi ne nama ba wanda zai motsa sai yadda ya ce shi ne masumi Alƙur'ani ba zai fahimtu ba sai ta hannunsa bal ma wasu shi kansa alkur'anin ma kamil yana gurinsa cikakken Alƙur'ani yana gurinsa wannan da muke karanta a da'awarsu ba shi ne Alƙur'ani da Allah ya saukarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wancan Alƙur'ani ne wanda yake kayan jaki yana hannunsa sannan littafin aljafar wani littafi ne wanda a ciki wai an rubuta dukkan abin da zai wakana tun daga farkon duniya har ta a ciki ilimi ne wanda babu kamarsa yana gurinsa da abubuwa da yawa abin nan sahifatu mushafu fatima yana gurinsa to duk ya tattara abubuwan da al'umma take bukata a da'awar su duk ya rike mutane za su so ya bayyana saboda haka sai aka rika lallashin mutane ana gaya musu ku yi hakuri nan da kwana kaza zai bayyana nan da wata kaza zai bayyana nan da shekara kaza zai bayyana aka shiga cewa a shekara kwana shida a wata shida shekara shida shekara saba'in ka duba wanda shekara kwana shida shekara wata shida yana da cikin usulul kafi usulul kafi na alkulaini aka dawo duk dai baya baya fitowa ana dan kakkara ana kara ana kara al'amari da ya shiga rudani don da yawa sun bar shi an cin a lokacin wannan shi yasa suka ce shi an musul rikice bayan wannan gaiba ɗin, to sai suka ce ai wannan tankade da reraya ce duk tafiya sai an samu wannan dole sai an samu lokaci an yi tankade an reraye akwai wasu bara gurbi wanda sai an samu irin wannan dan damalmalewa al'amura man za a gano su to karshe aka zo aka shiga a lallashin mutane ana gaya musu irin ladaddaki da za su samu idan sun yi haƙuri in sun yi haƙuri a zaman baya nan suka yi juriyar jiransa to akwai gwagwaɓin lada da sam. wanda kaga da adan a taushe zuciya su wani cin hanci ne ake ba su aka ruwaito ma cewa wai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shi koyon wannan madin a ruwayoyin har manzo Allah dai ya faɗa Ali ya faɗa Abu Jafar ya faɗa waye ya faɗa waye ya fada tun ba a haife shi bane shekaru don ba da labarin za a haife shi kuma zai koyi wannan daga baya ka kirkiro waɗannan labaran wai annabi ya fita daga cikin cikin sahabbansa ya ce wasu za su zo a bayana ɗayansu zai samu ladan wato hamsin daga cikinku da suka ce ya rasulullahi mu ɗin da muka zauna da kai muka je badar muka je uhud muka je hunaini muka karanta qur'ani a wajenka kuma ɗaya ya zo daga bayan ya fi mu da lada hamsin ya rinka mu da eh, lada sau hamsin ya ce eh duk da haka zai zo saboda su an ɗora musu abin da ba a ɗora muku ba sun yi hakuri da kuri ba za ku yi hakuri ba kaga anan shi mai shirya wannan tatsuniyar ya manta matsayin sahabbai a gure shi'a ya manta lokacin da yake rubuta ƙaryar ya manta sahabbai din nan ya suke a gure shi'a sahabbai a gure shi'a na suke da lada <laughs> da za ku da talada wanda talada wanda su ku sahabban da ba musulmi ba to ya manta wannan lokacin da yake shirya kariyar matsalar kariya kenan ba zuwa ko ina za ka gane ta za za tafiya tana warware kana warware kariya na warware kansa za tafiya na warware kansa don zai manta jiya me yace shekaran jiya me yace saboda daman ba wani abu ne na gaske wanda zai zama ya riki to aka zo ina ne ya je boye din su ma ruwayoyinsu aka rika kawai aka rika harbar tamati kowa ya rika abin da yake su wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza a cikin usulul kafi da algaiba da waye littattafan su dai wasu ce a tsaiba wato a madina a can yake a boye wasu ce a yana jabalu raduwa wasu ce a makka yake a makka yake a nan a cikin abinan wudiyan makka a zituwa a na yake a boye wasu kuma suka ce a iraki ne a cikin wani rami a samun ra a nan yake don ruwayoyinsu daga baya duk sun fi ba da karfi akan batun samun ra cewa a nan yake a cikin sirdab a wani rami a ɓoye an ki nuna inda yake saboda wai azzalimai za su je su kashe shi wanda sa ya ɓoye saboda haka kuma aka ki bayyana inda yake domin sun tambaya me yasa ba za a bayyana cin aka bayyana za su tona kaga anan ya nuna cewa tafiyar da akwai cin amana a ciki in an bayyana inda yake za su boye za su bayyana asirin a je a kashe shi wato magana asiri asiri din suna da ita da yawa hatta batun muddar da zai fito shi ma sun ka batun sirri cewa an ɓoye lokacin da zai fito domin da can an bayyana wa mutane sai su karka yadawa to da su karka fasa kwai suna faɗar abinda aka gaya musu a asirci abinda aka gaya musu na asiri to sai aka ci to ya fasa fitowa to a lokacin hukuba ce ta cewa sun bayyana sun bayyana asiri to kai da kaji yadda labaran suke ta bugun juna wannan ya faɗi kaza wancan ya faɗi kaza wancan ya faɗi kaza kuma akan al'amari guda domin hatta sunan shi ma an haramta faɗarsa hatta sunansa hatta sunan shi ba a yadda a faɗa ba an daɗe ana barazana ga dukkan wanda zai faɗi sunansa to shine ibnu taymiya yake cewa yaya za a yi irin wanda ya zama imam kaifa juzo an yakuna imaman ala al-umma man la yura wa wanda ba a ganinsa, kuma ba a taba jin labarinsa ba kawai da muka faɗa a wancan karan a yadda wasu suka fito da hanyar damfara aka samu albab da alwakil albab da kuma alwukala wani wanda ake kira Usman ibn Sa'id al shi ya fara fitowa da cewa shine wakilin eh, shine albab ta hanyar sani ake samun labaran abinda mahadi yake ciki ce shi ya haɗu da shi sun yi ido ido ido bi da shi saboda haka dukkan wani wasu matsalolinku na addini da wasu fatoyinku duk ku rika bani ku rika tara min ni kuma zan je in kai masa ya bada ansa in zo gaya muku yana da wakilansa shi kuma wanda ya rarraba ko ina wanda su kuma ta hanyar su jama'a za su rika samun information to shi wani alwakil din kuma duk abin da za a tara na kubusi shi za a dangawa dan shi ne wannan albab shi za a tattarawa saboda haka duk wanda yake da da abin da ake bawa a imma din nan na, na kumusi daya bisa biyar na dukiyar mutum mabiyi to za a ci gaba da bayarwa ka a ce ya boye ba za a bayar ba mutum ya boye kudin sa'a ya boye amma shi albab ne shi ne na'ibinsa ga shi ne yana nan dare saboda ka rika tattaro ana kawo masa shi kuma sai yadda ya da su ba ku da yadda za ku iya tabbatarwa ana kaiwa ko ba a kaiwa ku dai kun bara amma ya dafa zuci ko bai yi ba <laughs> ba hanya sai da shi kadai zai iya zuwa ya gashi da haka in ya gama zai zo da da sa hannu ya ce to ga sa hannunsa ya ya karba zai zo da tauke gashi ya ya kakkarba saboda haka yana muku addu'a bayan ya mutu aka sa dan shi ya ci gaba da rike likkafanin haka abubuwa suka yi tafiya har lokacin da aka zo <laughs> abubuwa suka lokacin wani mari, abubuwa suka rikice mutane suka ƙi yadda da shi domin ko shi din ma ya dan samu turjiya wasu su ba da suka ga cewa abin damfara ne ko wannan ne su ba sun fito sun ce su ba wakilan ne me me zai nuna kai ne wakilin ba mu ba saboda haka an samu wannan turjiyar. to har zuwa lokacin da aka zo kan wani asumari tirjiyar ta kara karfi karshe da ya mutu sai aka ce shi mahadin ya ce da shi kai yi wa kowa wasiya saboda haka daga yanzu an kulle ma wannan kofar kuma to ya ga cewa ba wanda kuma za a yi wasiyar abi da haka da karshe sai aka bar abin a hannun dukkan limaman shi a kowa ma na iya dukkan wani wanda ya kai wani mataki a amalinta to shi ma zai iya zama wakili kawai amma ba tare da suna ganin shi mahadi ba su sai dai kawai su karba su ci gaba da harkokin gabansu amma ba za su gama hadu ba ya ya shiga kuya kuma ta algaibatul kubra algaibatul kubra shekara 329 lokacin mutuwar shi wannan albab din suke kiransa na na karshe to tun lokacin kuma ya shiga gaibatul kubra ya shiga gaibatul kubra ko babu wanda zai sake ganin shi ba duk da cewa a tarihin tafiyar addinin a rika samun wasu da suka rika da'awa nan da can su su fa sun ganshi duk da ya ce ya rufe kofa ba wasu sun zo suka cewa sun ganshi to ma dai an yi ta harta ba ana ta kai ruwa rana da wasu sai to bayan an ce ba za a ganshi ba kai ya kai ka ganshi to wannan ya ci gaba dan saboda ita bid'a musamman kuma ya kasance akwai su masalih a ciki akwai wata maslaha ta duniya to lalle za a rika samun irin wannan tashin tashina din da rashin fahimta saboda kowa yana da maslaha a ciki mala yace ma anna Allah yukallifu al-ibada bi ta'ati man la yaqdiruna ma anna Allah la ma anna Allah la yukallifu al-ibad bi ta'ati man la yaqdiruna ala al-wusul tare da cewa Allah baya kallafawa bayi su yi da'a ga mutumin da ba su da ikon isa gare shi mutumin da ba su da ikon ganin sa su saurare shi su ji magana shi kuma ya ce ai mushi musu musu ba maganarsa ba shi ba alamarsa ba ta ba komai nashi kuma ce ku da'a ya ya zai wannan taklif ne bi ma la yusa kai da'a ga mutumin da baka ji shi baka gani shi baka san wani abu na umarnin shi ko hanin ba ta ya zaka yi masa da'a walahu Arbo mi'atin wa arba'una sana yantaziruhu man yantaziruhu wa huwa lam yakhruj lokacin da ibnu taymiya ke rubuta littafin kenan yace yanzu shekara 440 mai jiransa yana jiransa ya fito kuma ya ki fitowa iz la wujuda lahu saboda babu shi a lokacin da yake maganar kenan shekara 440 yanzu mu da muka zo muna karanta magana shi a yanzu a wannan shekara ta 433 shekara 1173 kenan abin ya ninninka shi ibnu tamiya ya ga cewa ma ga lokacin an dauke shi da tsawo har yanzu bai fito ba ana kuma ta jiransa ana ta addu'a ana ta kiraye kiraye da ya kuwa da shela cewa ka fito abokan fusuwa mu fana mana dariya ka fito kada mu walakanta kan mu ji kunya ka fito kullun addu'ar kenan amma ya ki fitowa shekara dubu da ɗari ɗaya da saba'in an shiga da ta'u. ta uku hewa يظهر hilma واصحابه المأمونين alaihi bai fito ga makusantansa ba almajiransa waɗanda ya amince musu bai bayyana sun gan shi ba bai fito sun gan shi ba ya kamata in maɓoya zai bai kamata ya ɓoye kowa da kowa ba tunda yanzu maganar ɓoyan zalunci da sauransu to ai akwai wanda amintattu ne almajiransa ne amintattu na jikinsa ya kamata su gan shi kama zahara a ba'uhu kamar da iyayensa suka bayyana me zai sa ya yi ta ɓuya ya ta ɓuya har yanzu wa mal mujibu li hadha al iktifa ash-shadid duna ghayri imal aba me ya jawo zai yi irin wannan ɓuya mai tsanani a halin iyayensa ba su yi irin wannan ba Don me ba zai fito ba kamar da sauran iyayensa suka fito kaga babu shi inda akwai shi ba za a yi wannan da'awar ba to ba saboda babu shi me za a fito muku da shi a ce shi ne babu wanda ake jira ya haifi limamin na sha biyu ya rasu ba tare da ya bar kowa ba an raba gadonsa ga ɗan uwansa da kuma haifiyarsa. tun a lokacin an raba gado in yana da ɗa ba za a raba gado da ɗanwansa ba an tabbatar da cewa ya mutu bila aqid amma har yanzu bai fito ba Ibnu taymiya a cikin minhajus sunna yayi doguwar magana akan wannan gabar wanda yake cewa muhammad ibn jarir at-tabari mai tafsiri da abdul baqi ibn qani mai littafin as-sahaba wa ghayruhuma min ahli al-ilm bil ansab wa tawarikh da wasu masana nasaba da masana tarihi suna cewa an al ibn ali al-askari lam yakul lahu naslun al-hasan ibn ali al-askari bai da ɗa bai da jika wala aqib bai bai kowa ba wal imamiyatu allazina yazumuna annahu kana lahu waladun yad'una annahu dakhala sirdaba bi samarra wa huwa saghir shi a mai limamai waɗanda suke cewa wannan bawan Allah al ibn ali al-askari ya barda suna cewa ɗannan nashi ya shiga cikin wani rami a samun ra samun ra a cikin a cikin iraki ne a bagdad wa huwa sagir tun yana dan gangani minhum man qala cikin su wasu ce tun yana dan shekara biyu umruhu sanatan wasu su ce a'a yana dan shekara uku wasu ce yana dan shekara biyar malai ce wa hadha law kana mawjudan ma'luman لكان الواجب في حكم الله الثابت بنص القرآن والسنة والإجماع أن يكون محضونا عند من يحضنه في بدنه كأمه وأم أمه ونحوهما من أهل الحضانة yace wannan mutum da a ce akwai shi sananne ne akwai shi to da abin da yake wajibi a hukuncin Allah tabbatacce da nassin alkur'ani da sunna da ijma'i wannan yaro ya zamo yana hannun mai renansa wanda zai kula da lafiyarsa ya kula da da jikinsa kamar babarsa kamar babar mahaifiyar babarsa ko wasu daga cikin dai masu reno wanda yake da wannan shekaru bai kamata a ce yana rami ba wa an yakuna maluhu inda man yahfazuhu dukiyarsa kuma ta zama a gurin wanda zai kula masa da dukiya imma wasiyu abihi in kana lahu wasiyun wa imma ghayrul wasi ko dai wasiyin babansa wanda babansa ya wasiya ya rike masa dukiya ko wani wanda ba wasiyin ba ma imma qaribin ko wani dan uwa imma na'ibul ladhi sultani ko wanda sultan zai wakilta shugaba zai wakilta ya kula da dukiyar fa innahu yatimun li bauta abihi saboda mutuwar mahaifinsa ya sa ya zama maraya Allah yana cewa waqtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakburu mala yace fa hadha la yajuzu taslimu malihi ilayhi hatta yablugha nikah wannan yaro kankani bai halatta a danka masa dukiyarsa ba har sai ya balaga ya isa aure wa yunasu minhu rushd a ga cewa yayi hankali kamar yadda alkur'ani ya ambata kamar yadda Allah ya ambata a cikin littafinsa to ta yaya wanda ya cancanta a masa hajaru a tsare shi a hana shi sarrafa jikinsa ko sarrafa dukiyarsa ta yaya zai zama shugaba limami ga dukkan musulmi ta yaya za a ce masumi ne la yakunu ahadan mu'minan illa bil imani bihi ta yaya za a ce babu wanda zai zama mu'mini sai ya imani da shi domin a wancan satin mun faɗi abin da suke faɗa na cewa duk wanda bai yi imani da shi ba kamar wanda ya imani ne da wasu annabawa ya kafirce ma wasu kamar wanda ya yadda da annabawa duka ya kafirce da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wanda bai yadda da akwai wannan ma'adin yana nan a boye ba ya zama daidai da iblis lokacin da aka ce ya sujada ga adam ya ce ba zai yi ba kaga kenan duk wanda bai yadda da wannan tatsuniyar ba a bisa aqidar su kafiri malam yace sannan duk da wannan ittifakin da suka yi sawa'un akwai shi ko babu shi la yantafi'una bihi ba sa morarsa la dinin wa fi duniya ba sa morarsa ta fuskar addini ba sa morarsa ta fuskar duniyarsu wala allama ahadan shay'an bai fito ya koya wa kowa komai ba wala wala yurafu lahu sifatun min sifatil khairi wala sharri ba a sansa da wata sifa ta alkhairi ko ta sharri ba falam yahsul bihi shay'un min maqasid ibamati wala masalihha babu wani abu na manufa manufar shugabanci da ya iya tabbatarwa babu wata maslaha ta shugabanci da tabbata a hannunsa ba zai yi a ce shugaba babu wanda zai fa'idanta da shi ba babu wata maslaha da za ta tabbata ta hannunsa kuma ya ci gaba da zama shugaba Lalkasa wa Lal'amma la maslaha ta wasu keɓantattu ko ta kowa da kowa bal mala ce ba ma haka ba in quddira wujuduhu fa huwa dararun ala ahli al ard ma an ce akwai shi amma yana nan boye a cikin irin wannan kama to wannan cuta ce ma ga mutanen duniya gaba daya mukaddara akwai shi ma to wannan ba maslaha ba ce cuta ce ga duk mutane a duniya bila naf'in aslin ba tare da wani amfani ba domin me fa innal mu'minina bihi lam yantafi'u bihi wanda suka yadda akwai shi basu amfana da shi ba wala hasala lahum bihi lutfun wala maslaha basu samu wani lutufi ko maslaha ta hannunsa ba wal mukazzibuna bihi sannan wanda suka karya karyata akwai shi yu'azzabuna indahum ala takdhibihim bihi a gurin su za a yi musu azaba saboda sun karyata shi ya zama akwai amfani kenan bai da amfani wanda ya yarda da shi bai more shi ba wanda bai yarda da shi ba zai a masa azaba to ina amfanin sa kenan ba ya da wani amfani fa huwa sharrun mahdun la khaira fihi ya zama tsantsar sharri ba alheri cikin wa khalqu mithlu hadha laysa min fi'l al-hakim al-ajil halittar wani irin wannan baya cikin hikima ta ta ubangiji wanda yake mai adalci wa idza qalu inna an-nasa bi sababi zulmihim ihtajaba anhu wannan cikin ruwayoyin su ne su ce saboda zaluncin mutane ya boye ka a taba shi ka a kashe shi don an tambaye shi me yasa ba za ka fito ga nuna cikinsa to za a soke shi za a kashe shi to in sun ce ai saboda zalunci ne ya hana ya bayyana wa qila thaniyan ko kuma suka ce fal mu'minuna bihi a qila awwalan kana adh-dhulmu mawjudan fi zamani aba'i wa lam yahtajib ai a zamanin iyayen sama akwai zaluncin amma sun boye shi da me zai boye sanin abinda da muke cewa su dinnan suka rubuta a littattafansu cewa dukkan a'imman nan goma sha biyu dukkaninsu sun san gaibi sun san me zai wakana da abin da ba zai wakana ba dukkaninsu ba sa mutuwa sun san sanda za su mutu kuma sai da yardar su sai sun amince sai sun zaɓi sanda za su mutu da inda za su mutu to wanda sai ya zaɓi sanda zai mutu da inda zai mutu wa zai ji tsoro ya kamata ya ɓoye ba yau aka ce mutum ya yadda Allah ya ce da shi kaje kai ba za ka mutu ba sai ka ga dama ka zaɓi ka mutu kuma a inda kake so ka mutu a san da kake so ka mutu tsoron wa za ka ji a duniyan nan wanda za ka ji tsoro to kuma dan me zai rika nuna cikin sai ce in ya fito za a kashe shi kaga akwai akwai tufka da warwara malai ce wakila saniyan sannan a sake cewa na biyu fal mu'minuna bihi tabbaqul ard wanda suka imani da su ga sura a ko ina a duniya fa hal ijtama bihim fi ba'd al-awqat ya taba taro da su a wani lokaci ya taba hada su ko sirce taro da su tun daga wancan lokacin har zuwa lokacin da muke ciki yanzu bai taba ba aw arsala ilayhim rasulan yu'allimuhum shay'an min al-ilm wad-din ya taba aika musu wani manzon sai koyar da su amma da yan damfara da aka samu su ma daga baya abubuwan suka ci gaba bayan dan lokaci kadan aka dakatar da wannan aka ce ya shiga gaibu ba kubra wakila salisan na uku a ce da su qad kana yumkinuhu an ya'wiya ila kathirin min al-mawadi' allati fiha shi'atuhu ai sai ya gudu ya boye inda shi'arsa suke ka jibal sham wanda ibnu tabiya na faɗan lokacin sa kamar duwar watsun cikin sham allati kana fiha ar-rafid al-rafid asiyatan inda ɗan shi'a masu bin addinin sa suke bore suka je suka yi suka yi sansani suka yi bore suka yi karfi kamar da suka ce abin nan arewacin Lebanon a kudancin labanan, Hezbollah inda suka yi wa gwamnatin Lebanon din bore da zama da makaman su komai da su kawai ta gwamnati ce a cikin gwamnati kasa ce a cikin kasa suka rike wannan yanki na kudancin labanan komai nasu daban sojojinsu daban yan sandansu daban komai nasu daban to a wannan lokacin ibn taymiya ma akwai wasu wani guri a cikin sham din inda wasu suka yi bore irin wannan suka je suka kafa sansanin su dan me ba zai je can ya zauna ba a yanzu muna iya cewa dan me ba zai tafi Iran ba kasa ce gare su ga sunan su duk su ne dan sunna ma in ya daga kansa sai a tsinke kan sai ya je can dan me ba zai je can ba dan me ba zai tafi a Iraki ba ba ga sunan suna rike da ragaban mulki ba dan ba zai koyi a can ba gashi nan ko ina ma a ce duk kasashen musulmi dan ba zai tafi kasashen turai wuri hijira ba can ba can wasu suke guduwa komai da aka matsa masa ba ba faransa ya je ya goye ba su ba ruwansu su ba rigima nan da su da su ake ba ko da su ake ba da su ake ba sai eh, rigima ce tsakaninku da sauran musulmi kun ce wannan gida an zalunce shi an yi masa kwace an masa abin nan dungu an masa kaza an masa kaza kuna ta rigima da musulmi akan wannan abin na tarihi wanda ya zo ya wuce tintin kun ce ba wanda zai zai zama musulmi mumini mai tsoron Allah sai wanda ya yarda da wannan abin da ku yarda da shi su a gurin su su ji kuna rikici akan wannan ma sai su ga wautar ku ya samu wani suna ta rikici akan imama wa ali ne ba ali bane ali ne ba yace yaya ce rikici biki akan shugabanni wanda ya ce ni kaza ni na ce kaza ce sun tsaya zabe ne kasar ku a ce a wannan ai shekara dubu ya ce ka amma ku wannan ba ku da hankali abu shekara dubu ku zo kura rigima na ɗauka ma yanzu suka fito takara ake fafatawa ce wannan ya ci wannan ya yi sama da faɗi <laughs> saboda haka shi ba su ba ruwan sai ya tafi can to duk ma ba zai je can ba yana da inda zai je ya faki to ya ce wa ghairi zalika min almawadi alasiya al-asiya da sauran gurare waɗanda suke sun yi sun bijire dan me ba zai tafi can ba mala yace qila rabi'an a ce musu na hudu إذا كان هؤلاء لا يمكنه أن يذكر شيئا من العلم والدين لأحد لأجل هذا الخوف idan dai shi wannan mutum da suka yana koyi ba zai iya fitowa ya karantar da mutane su ba ya sanar da su ilimi ba saboda yana jin tsoro to lam yakun fi wujudihi lutfun wala maslaha ba wani lutfi ko maslaha cikin samuwarsa fa kana hadha munaqidan lima asbatuhu wanda ya saba wa abin da suka tabbatar a tafiyar sunna a mahadi a mahanga ta sunna in ya ya bayyana adalci ne zai tabbata a doron kasa zai bayyana da ya tabbatar da adalci ya ki zalunci to masu wannan ya yana nan akwai shi din amma kuma ya zuwa ya tabbatar da adalci din ya ki zalunci bi khilafi man ursila min al-anbiya'i wa kuzziba sabanin annabawan da aka aiko aka karyata shi fa innahu ballaga risala kaga shi da ya isar da sako wa hassala liman amana bihi min al-lutfi wal maslaha ma huwa min ni'amillahi alayhi wanda ya imani da shi kuma ya samu wani lutufi na Allah ya samu wata maslaha kaga akwai amfani a cikin aiko annabawa ko an yadda da su ko ba yadda da su ba sun dai isar da manzalci kaga misalin da suke na cewa ya boye ana maganar ya boye har zuwa yanzu bai bayyana ba su ce to ai annabi nuhu ma ai ya dade ya zauna a cikin mutanensa alfa sanatin illa da ama sun manta cewa shi cikin mutanen yake ba boya ya je a cikin falabisa fi qaumihi alfa sanatin illa 50 ama ya zauna cikin mutanen sa shi kuma wannan ya boye ne kaga ba za ku zo ku kwatanta wannan da wannan ba akwai bambanci yayi ta da'awa yayi ta da'awa kamar da alqur'ani ya bayyana mana shi kuma bai wata da'awa ba har sai da Allah madaukakin sarki ya ce annahu lan yu'min wa wahayna ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun sai da Allah ya masa wannan wahayin cewa iya wannan da suka yi imani su kaɗai za su imani kuma babu kuma wanda zai sake imani to lokacin ne ya daga hannu ya ce rabbi la tazar alal ardi min al-kafirin riyara kaga ashe shi cikin wannan shekarun da awaye tai ko kuma shekara 1173 bai ce komai ba kuma a ci gaba da cewa a ai wannan yana da amfani yana da maslaha hujja ce hujjatul lahi ce al-qa'im alal ard kaga wannan akwai tufka da warwara wa hadha al-muntazar ko iblis akwai za su cewa ai iblis ma gashi nan akwai wanda suka yi hujja cewa iblis ma ba gashi nan ya tsawon rai ba za ka ce iblis ma ba gashi nan ba tun da aka yi shi har zuwa yanzu iblis yana nan sun manta wannan nassin alkur'ani ne ya gaya mana ya nemi a jinkirta masa Allah ce ya jinkirta masa wannan nassi gare mu na alkur'ani su sun kama da nassin alkur'ani ne babu za ka dambe kuma sannan iblis aiki yake tukuru koya koye iblis aikin sa yake ba dare ba rana wannan ba yana cikin ayyukansa sa wannan akidar ita kansa wani aiki ne na iblis ba za ka hada shi da shi malam yace wa hadha al-muntazar lam yahsul bihi da ta'ifati illa intizar liman la ya'ti wannan da suke jira ba abinda mabiyansa suka girba sai dogon jira sai dogon layi kawai da suke bi ba ranar isa wa dawamul hasra wal alam da nadama da radadi wa mu'adatil alam kuma su ta gaba da kullata da fushi ga mutane su rika mutane su rika cin haushin jama'a kawai wa du'a alladhi la yastajibuhu Allah da addu'a da Allah ba zai ansa ba لأنهم يدعون له بالخروج والظهور من مدة أكثر من 450 سنة domin suna ta addu'ar suna ta kiran ya fito ya fito ya fito ya bayyana shekara ɗari hudu da hamsin in ji ibn taimiya a zamaninsa kenan mu mu ce dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku amma ba abin da ya tabbata sun ma inna umra wahidin min al-muslimi na hazil mudda za mu tsaya a nan domin lokaci ya yi tun ɗazu insha sati mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبايدك ديك godiya kuma ثاني ga وأن Sani بعد kuma ya daure ana ta yi da fatan Allah subhanahu ta'ala ya mashi zakaya da jannatul firdaus da kuma muna ainihin ƙara muku addu'a haɗin kan da kuke ba mu bisa gudanar da wannan darasi da kuma yaɗa shi Allah ya muku albarka magana ta biyu kun ji da gobe cike da Allah subhanahu wataala muka da Dr. Muslim shi ma zai ci gaba da wato gabatar da darasi a nan in Allah ya so ya yadda amma saboda abinda rana ya taiwa kai bayani da abin da ya biyo baya kamar yadda za ku ji shi da Allah subhanahu ta'ala muka daga sai sati na sama insha Allah ta'ala yanzu um, dalilin da ya sanya eh, na zauna nan don in yi bayani shi ne a cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala eh, kamar yadda kuka ji babban bala'i da kuma jarrabawa da ya samu ahalin sunna shekaru na rarraba wanda ake ta yin gori da sauransu a kan shi game da kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa qamat sunna cikin yaddar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kawo wata gaba wanda kusan cikin yaddar Allah muna iya cewa wannan ainihin rarrabar ta wuce a cikin yaddar Allah subhanahu wa ta'ala kamar da kuka sani bangaren Kaduna da ake cewa da ɓangaren jos mu a wurin mu dama duka izala ne A malam sani ya haya jingir ya je tafiya cikin yadda allah subhanahu wa ta'ala ya tashi ya yi bayani ni na san akwai wannan nauyi da ya ɗauka a wurin babban malaminmu wanda ya taɓa bada sallar juma'a nan jami'ar islamiyya a madina domin shi wannan malami sheikh zarfan wannan rabuwa ta dame shi fiye da yadda mu da yawa mata dame ga shi a jami'a islamiyya saboda shi cikin da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sanya wani ya zama wani ginshiƙi ne na rayuwa da bunƙasa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kawai a nan Najeriya ba har ma mu ce a kasashen Afirka saboda gudunmawar da ya bada na yin daura wanda ake fa'idantuwa wanda cikin don Allah sakamakon wannan ne muka samu ainihin abinan kwamandoji na tafiyar sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cikinsu hada marigayi Sheikh Jafar Allah ya mishi rahama da shi Dr. abinan Sani da muke zaune tare da shi har da ma cikin yardar Allah waɗanda nan gaba za ku ga suna ta zuwa insha Allah ta'ala. ana yada sunna wannan bawan Allah yana da rabo mai yawa a kai to Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu malam sani ya bayan da ya ta'aziya ya tashi ya yi karatun baya na waɗanda suka ɗauko wannan tafiya da irin waɗanda sun riga sun wuce tun da kan shek abubakar mahmud gumi har zuwa kan shi wannan bawan Allah da ya rasu shugaban da tun aka kafa kungiyar taron da muka yi a stadium na jos shi ne shugaba har zuwa lokacin da ya rasu wannan bayanin da ya yi ya girgiza kowa da kowa kuma ya tabbatar ya yi kira cewa don allah ya yi malamai daban-daban daga cikin waɗanda suke nan da waɗanda ma ba su nan ku zo mu haɗu mu tafi mu yi wa addinin allah aiki mu yi wa sunan allah sallallahu alaihi wasallam aiki nan take da shige Allah maɗaukaki ya kawo taimakon shi da rahamar shi duk wanda ya kamata ya bayani ya tashi ya yi bayanin akan cewa ba maganar batun maganar waye shugaba wane ne sakatare wane ne maganar ya za a yi sunna ta ci gaba kawai an amsa cewa cikin yardar Allah subhanahu wata'ala wannan kira an yarda da shi har ma a nan take aka ainihin abin nan nada kwamitoci da za su yi aiki a kan wannan wanda kuma mun ɗaukan wa Allah alkawali da yardar Allah subhanahu wa ta'ala babu wani shaidanin da zai zo in Allah ya so ya yarda ya hana wannan abin to akan wannan ne gobe cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala muka shirya za a yi taro na ƙasa kamar yadda na faɗi muku a nan juma'a na ainihin abin nan shiwa gabanin wannan kungiya da bangaren agaji da bangaren malamai da bangaren mulki a wannan birni mai albarka katsina a kuma wannan lokaci cikin yardar Allah mun shirya za a gudanar da wa'azi a daidai irin wannan lokacin da ake karatun gobe akwai masu wa'azi waɗanda in Allah ya so za su so su yi wa'azi a nan sannan akwai bayanai waɗanda za a ainihin abin nan kaddamar in Allah ya so ya yadda akwai buƙatar kowa da kowa ya samu halarta kuma kowa ya shirya ainihin abin nan kayan rikodin nashi muna tsammanin in Allah ya so ya yarda wannan zai zama dalilin dunkulewar sunna da kuma magana da murya daya ba a Najeriya ba a Afirka baki da abin da muke fata shine ku ci gaba da addu'ar da muka roka da gare ku cewa Allah shi tabbatar da wannan abu duk abin da zai kawo matsala Allah ya kauda shi so saboda haka a madadin ainihin abin na wannan kungiya da sauran yan uwa muna gayyatar kowa da kowa gobe in Allah maɗaukaki ya kai mu a yi sallar magarba nan kamar yadda aka yanzu za a ji wa'azin da za a kaddamar in Allah ya so ya yadda kuma duk waɗanda kuke ji daga cikin sauraron masu wa'azi na ƙasa in Allah ya so za su shugabannin kungiyar gaba daya na bangarori da na yan agaji da duk in Allah ya so za ku gan su a nan cikin yardar Allah subhanahu ta'ala gobe muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kai mu lafiya kuma Allah ya sa mu dace a ina kara addu'a ga Reku da kuma ainihin abin su Dr. Sari da wannan ainihin abin nan gudunmawa da suke bamu Allah ya muku sakaya da alkhairi Allah shi da muke mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh الحمد لله رب ala والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار ala هداه ila الدين amma ba ah, ina ga ya kamata mu bar maganar Sheikh Yakubu ta zama ita ce khatama ta wannan majalisi ya zama khitamuhu misk ba na so a jagwalgwala kuma karshen da watakila wasu tambayoyin da ma za su bata mu rai wato tafiya ta al'umma babu shakka haɗin kai shine karfin al'umma da sanda al'umma ta samu wargajewa a tsakaninta da rarrabuwa ta samu rauni ba kankani ba Allah maɗauki sarki yana cewa atiullahi wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum kada ku yi ta rigima a tsakaninku sai kwaljininku ya tafi sauraka duk sanda aka samu rigingimu aka samu rarrabuwa aka samu rashin haɗuwar kai da rashin fahimtar juna to babu shakka kwarjini da rauni kwarjini zai tafi sannan kuma rauni zai samu gindin zama amma duk lokacin da al'umma ta dunkule ta zama abu daya babu shakka wannan ci gaba ne na al'umma abin da yake jawo sabani da cikin al'umma abu biyu ne albaghyu wa hawa wato zalunci an ce zalunci ka rike haƙƙin wani ka hana shi ko ka nemi sama da haƙƙinka wannan zai sa a yi rigima da zarar aka ce wani zai nemi ya rike haƙƙin wani ko ya hana wani haƙƙinsa to wannan zai jawo rigima wannan shine al-baghi wa makhtalafu hatta ja'ahum al-ilm baghyan bainahum Allah yake cewa basu sassaba ba sai da bayan ilimi ya zo musu sun fahimci menene inda gaskiya take mai zai hada su amma saboda zaluncin da ke tsakanin su sai suka yi sabani abu na biyu shine ittiba'ul hawa wato bin san zuciya mutum ya san abin da yake yi ba daidai ba ne ko ya san shi ne mai kuskure ko ya san abin da yake ba maslaha ga al'umma amma ya dage ya cije ya tirje ya ce wannan zai to in za a tafiyar da waɗannan abubuwa biyu to ba abin da kuma zai hana haduwar al'umma in za a fitar da albagyu za a kawar da azzulm abin da attiba'ul hawa to babu shakka al'umma za ta haɗu shaitan yana amfani da waɗannan makamai ne guda biyu wajen raba kan al'umma wajen kawo tarnaki a cikin su babu shakka yakar waɗannan abubuwa daga zukata sai mun tashi tsaye mun yaki shedan mun yaki zukatanmu da soyayyen zukatanmu idan muka yi haka to babu shakka kuma Allah zai ba mu nasara an yi rigingimin da aka yi a baya ko mun ga an samu haɗin kai yanzu muka gaba faɗar manzala sallallahu alaihi da yake cewa hasan inna ibn hadha sayyidun wa sayuslihu Allah bihi bayna fi'atayn azimatayn min al-muslimin an yi rikicin da har an yi yaƙe-yaƙe da zubar da jini an daga wa juna makami da kansakali an kashe rayuka amma da ƙarshe an samu amul jama'a to idan har an samu irin wani rikici kuma daga baya an zo an haɗe to me zai hana wani rikicin da bai kai wannan muni ba ya kasa samun haɗuwa babu shakka za a iya zuwa ɗinki idan muka yaƙi zukatanmu muka fitar da duk wani soye-soyen zuciya daga rayukanmu babu shakka wannan zai tabbata fatanmu addu'ar mu a koda yaushe Allah madaukakin sarki yayi mana ainihin jagoranci cikin wannan yunkuri kuma yasa sa abinda muka so tabbatarwa yasa akwai Allah da ikhlasi a cikin mu da babu yin nasara da tawfiki a cikinsa don babu shakka wannan zai farantawa dukkan wani mumini dukkan wani masoyi wanda yake so ya ga cewa sunnan nan ta manzo sallallahu alaihi wasallama a kasan nan da sauran kasashen makota na Afirka tana dai gaba gaba gaba ba bai ba da fatan Allah ya ba mu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in